cikin wata jarababbiyar murya ustaz ya ce my wife me yasa kika katse ni daga abin da ya zama halak dina Aisha ta kalle shi ta nuna mai waje da Najib yake tsaye da anti Maryam ta ce jibi fa mutane yaushe ka zama haka ne ustaz ya ce ko mai na zama san ki ne sala Aisha ba zan iya jorewa ba ba zan iya hakuri ba a bukaci nake da ke matata shi sa na killace kaina dan duk sadda zan zo wurinki ni kadai na san halin da nake shiga bayan na koma aisha ta sakar mai harara tana turo baki ta kai mai karamin duka a kirjinsa ta ce wato wayo kamun ko ai ko gidan umma zan koma ba yanzu zan dawo ba ka je ka zauna kai kadai. ido ustas ya zaro tare da rungumo ta jikinsa sosai kamar za a kwace ta ya ɗauki wayar shi ya latsa najib ya kwankwaso motar ya ce ya ne abokina mu tafi ne ustas ya ce eh mana dama aiko muke jira Najib ya ce babu wuri. Ba ku wuri na yi ku gaisa ni ma zan ce zance muke da matata. Ustas ya so gira ya ce na ce mu je ba dariya Najib ya yi. Dan ya san ta kan zancen ya buɗe ma anti Maryam gaba ta shiga. Ya zagayo ya ja motar suka tafi. Motar Mujahid da ya kwaso kannan Ustas na biye da su a baya da kuma ta Abdul da Saif da matar Abdul din da suka yi ma 'yar uwarsu rakiya. Aisha ta yi shiru cikin Ustas babu abin da take tunani sai rayuwarsu ta baya lalle duk abin da ka yi hakuri wata rana za ya wuce ga su yau kowannen shi kowannen suna ɗaukin juna kowa farin ciki sheki a ransa suna murnar mallakar junansu a karo na biyu bata ankara ba sai ganin ustas ya maida ta gefe ya kwantar tare da kokarin shigewa cikin hijab ɗinta da sauri Aisha ta kwaɓe fuska alamun kuka ustas ya jawo kunnanta ya ce kamshin jikinki na da daɗi sai wani dada gigita min sassan jikina yake Aisha Aisha ta ce to a gaban mutane karfa wayewarka ta sanya ka zama marar kunya my love in bani ne kuma ustaz ya ce akan halaliya ta babu wani kunya tunda ba hotel aka ganni da aka ganni ba wallahi Aisha da ta fahimci baya cikin hayyacinsa ta lallaba shi tana mai fira kasa kasa da ko su Maryam ba sa ji har suka iso tangame min gidanta Najib ya danna hancin motar ciki sai da suka yi tafiya mai dan tsayi kana suka iso faɗin Aisha. Anan ya sauke su ya juya don ya samu damar fakin din motar inda aka yi dan adana su. Kusa da wata dalleliyar mota da ke rufe ya aje ya fito. A bangaren Ustaz kam da kansa ya kama matarsa da ta rufe fuskarta da hijab suka isa bakin kofar ya ce Aisha ki bismillah ki shiga da kafar dama kuma ki roƙar mana zaman lafiya a wurin Allah na har abada. Allah ya sanya ke da fita gidan nan sai mutuwa ko zuwa unguwa Aisha ta ce mun tare da kwararo addu'o'i kana suka sanya kafa a tare Kwanan burgewa jin kafarta ta lume cikin wani mahaukacin kafet mai taushin gaske ya sa ta saurin wage hijab ɗinta ta kura madakin ido masha Allah ta faɗa a bayyane ganin wasu ma kama kan fararen kujeru 'yan ubansu da labulansu farare su ma da suka yi mafalan kawanya kai da gani ka san ba na nan bane kafet ɗin ta tsira ma ido tana kallo ganin shi kaɗai ne da kayan kallo black and black a cikin falon kafet ɗin sai ta sake kallon ganin sai silkin sai silkin sabunta yake daga tsakiya an yi hat da zanen fari shagali ta yi da kallon shagala ta yi da kallon falon yayin da ustaz shi kuma yanda ta saki ɗan karamin da tana kallo ko ina ya masifar yi masa kyau waya ya zaro ya ci gaba da ɗaukar ta hoto ba tare da ta lura ba wayarta waɗanda suka yi mata rakiya ne kawai suke kallon tsantsar soyayya da ke fitowa daga kwayar idanunsa autarsu ta ce yaya a nan za mu tsaya ne mu duka a cire zuciya ustas ya sauke yana dafa saitin zuciyarsa tare da limshe ido ya ce am na ce ba kanwata ku je ku zazzagaya ku gani har sama anti maryam ta zagayo wurin aisha ta kama hannunta ta ce ya kika gani madam aisha ta yi kasa da murya ta ce maryam kamar fa ba gidan da na sani ba wannan har da beni ko Anti Maryam ta ce, "Eh mana, a nan GRA kike ai. A nan kuka dawo." Aisha ta bude baki sai kuma ta yi kicin kicin da fuska. Ta ce, "Yanzu kina nufin shikenan mun rabu da ke kenan? Mun yi nesa da juna?" Dariya Ustaz yayi dan ya ji ta. Ya ce, "Ta ya za mu rabu da juna? Ita ma ga gidanta nan kusa da namu. Ki bari sai mun huta, za mu je ki gani." Murna ta kama Aisha sosai ta ce, "Na gode mijina." Ustaz ya ce, "Ba komai." Ya kama hannun da suka haura sama. Maryam ta ce, "Ba za ta iya ba ita." barinta suka yi suka yi sama wow aisha ta ce tare da furta allah tare da furta lalle kallo na sama masha allah murmushi kawai ustaz yayi ya ce ba karamin daɗi na ji ba da kika yaba da komai da a ce za ki abu guda a cikin kayan nan wallahi yau ko menene sai ya bar gidan nan aisha ta juyo ta rungume shi tana hawaye tace kana ta bani mamaki mijina kana ta abubuwa dan duka faranta min ina roƙon allah ya bani damar yi maka biyayya in kyautata ma kamar yadda kake kyautata min amma ustas ya ce tare da janta jikinsa sosai ya rungume ta yana jin daɗin kamshin da ke tashi daga jikinta wayar shi ta hau kuwa ya zaro ya ɗauka ya ce oke ku hauro sama ya ajiye wayar tare da zaunar da aisha gefen gado ya ce ina zuwa my wife ido aisha ta zaro ta ce ba dai kana nufin babu wanda zai shigo ma wannan karan ba dariya ustas ya sake mai burgewa ya ce E mana hutawa za mu yi abinmu ni da ke ko ya faɗa yana fita da sauri fuskarsa fal da farin ciki gashi ga matarsa sa Abdul ya gani tsaye ya musu iso har ciki kai suka sanya suka zauna akan bedsheet Abdul ya yi gyaran murya ya fara musu nasiha bayan ya gama Saif ya ɗora tare da nuna ma Aisha ki ji tsoron Allah auta kar ki ga a wannan karan soyayyarki ta ma mijinki yawa zuciyar zuciyar ta yi wa mijinki yawa a zuciya ki yi amfani da damar ki mishi abin da kike so ki mai biyayya gwalgwadon yanda mahaifinmu mahaifiyarmu ta baki tarbiyya abu na karshe ki duba ki ga yanda yayi miki kaya na alfarma Aisha ki mishi godiya ta musamman ga ki dan motar ki na canza miki ita dama tun sadda kika fara koya na miki alkawari zan canza miki wata don wancan ta sha duka kamin a kware kamin a kware hawaye Aisha ke yi amma sai da ta yi murna ta karba ta yi musu godiya ta ce yaya ainihin yanzu sai dai in koya ma wasu ban kwana suka yi wasu suka fita sosai kewar 'yan uwanta ya kawo mata ziyara cikin lokaci Allah na gani Allah na gani tana son yan uwanta ga su dai maza amma sun same mata uwa uba babu abin da take nema ta rasa sun biya mata haji sun siya mata mota ita kuwa me za ta ce da su in ba addu'a ta gamawa da duniya lafiya ba Ustaz ya kamo Aisha ya ce zo mu sauka kasa ku yi fira da Maryam ku yi bankwana da 'yan gidanmu bayan Isha'i za su wuce Aisha ta ce mai to suka sako ya yi kisan ɗin goshinta ya ce mun je sallah fatan alkhairi da dawowa lafiya ta mai ta zauna suka ɗan gaisa suka tashi suka yi sallah bayan isha'i aka kwashi kowa aka kai gida anti maryam ta ba aisha haɗin kankana da ta mata ta ce ta sha ta cikin 'yan mintuna za ta ji canji aiko aisha ta ɗauka ta sha ta koshi bayan ta gama ta yi wanka ta shirya da taimakon anti maryam ta yi kyakkyawan shiri jikinta ya sha ta rarraka har da wata humra ta sirri da matar Abdul ta bata ta ce ta bari sai da daddare ta shafa ta don ta musammance. har za ta shafa Maryam ta hana ta ta ce ta bari sai sun wuce bayan sun gama komai suna zaune sai ga su Ustas an yi mishi rakiya hannunsu cike da manyan ledoji zama suka yi suka musu nasiha sosai suka taɓa barkwanci Najib ya ce ma Maryam ta tashi tafi su ma su yi amarci amarya ta tashi da kyar suka yi musu bankwana suka fita Ustas ya biyo su ya ga tashin su ya musu godiya tare da jaddada jaddada ma mai gadin shi duk wanda ya zo gobe da safe kar ya bude mai mai gadin ya ce ina ni ina wannan ni alaji da dai matar toshe aka baka da da asuba ma zan buɗe don a kawo mata ɗauki amma wannan rawar ɗari da kake a yau Ar na san ni, don na san sai an kashe su kisan wulakanci ustaz ya ce kana magana ne bala mai gadi ya ce a'a cewa nai mu kwana lafiya ustas ya shige ciki tare da rufewa ya biyo kicin ya dauko plate da lemuka masu sanyi ya kashe wutar falon ya yi ɗakin aisha zaune ya same ta ta yi kasa da kanta tana tunanin rayuwa lallai tun a yau ta ga canji daga gurin ustas mijinta ustas ya karaso wurinta ya ɗago ta baki ɗaya ya cire mata katin hijab ɗin da ke jikinta nishi ya sake da karfi ganin ta cikin wasu mahaukatar riga da wando cikin rawar murya ya ce matata zan zauce zan iya hauka cewa in manta kaina aisha zan je ɗakina in yi wanka in ɗauro alwala muddin na ce anan zan yi ina kallon kyakkyawar surar ki wallahi ba zan iya sallah ta godiya ga Allah daidai ba ki shirya da na shigo yi kawai za mu yi murmushi Aisha ta sake ta shafa fuskarsa da kwantaccen sajensa ta ce yanda ka ce haka za a yi hufi Rukota ta ustaz yayi sosai ya sakar magoshinta zazzafar tsumba na ya fita da sauri. Aisha ma dariya ta yi ta ce ni ma dole in cire kayan nan. Wannan haɗin na Maryam ya sa ni zama gulbi sai tsiyaya nake. Cikin nutsuwa ta cire kayanta ta ɗauki karamin tawul ta ɗora ta nufi toilet ta wanka da sabulbulinta masu kyau da sanya fata tsantsi da laushi bayan ta fito ta murza manta da ke take kamshin ya gaure ɗakin doguwar riga da hijab ta ɗauka ta sanya ta yi zaune a bakin gado ustas ne ya shigo ya shafarar jallabiya sai kamshi yake kanshi a kasa kamar munafiki yana tsoron ya kalle ta alwarar shi ta karye ya ce taso matata mu yi sallah mu yi godiya ga Allah Aisha ta ce ba za ka kalle ni ba ustas ya ce mu gama dai sallah suka yi cikin nutsuwa bayan sun gama ya kwararo musu addu'o'i na zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba Aisha ta amsa da amin amin suna gamawa ustas ya cire jallabiyar shi sai ga wasu kayan bacci da ya sa farare sol sun bayyana a jikinsa sai kamshi yake gwanin daɗi ba karamin kyau da burge Aisha ya yi ba a hankali ta ce kayi min kyau sosai min kyau sosai nagode Allah da ya bani jarumin jarumai kamar ka Abdullahi ina son ka wallahi sanda ban san lokacin da ya samu babban gurbi a zuciyata ba daɗi sosai ustas ya ji ya tashi ya sunkuce ta ya ci gaba da juyata a tsakar ɗakin tana dariya sai da ya ga alamun gajiya a jikinta ya ajiye ta ya ɗauko musu naman da ya shigo da shi ya zuba a plate Aisha ta kalle shi ta zaro ido ta ce ya zamu da wannan uban naman ustas ya ce ki ci ki koshi matata na san baki ci komai ba yau Aisha ta ce to in ci wuta ta kama ni fa kallanta ustas ya ita ma ta kalle shi suka kwashe da dariya ustas ya ce ko mututuwa ce sai mun yi shagali ba ta karan wuce wuta ba Aisha na dariya suka ci suka koshi ta tashi za ta kai kazar cikin firji ce ta bari zai kai zai biya ɗakin shi ya yo burosh daɗi ta ji ita ma ta samu damar shiryawa fita ya ita ma ta yi saurin faɗawa toilet ta yi burosh ta fito ta murje jikinta da humra da matar abdul ta bata ta fesa turarurruka tare da samun wata farar riga iyakarta bakin mazaunanta ta sanya tsaye ta yi tana gyara fakin ɗin kanta ustas ya turo kofa ya shigo jingina ya yi da kofar yana shakar wani sirataccen kamshi da ya kasa misaltuwa dan daɗin shi Aisha ta rugo da gudu ta ce oyoyo hufi na baka wahala ko su mar tsaye ustaz sai sai dai ya saki idanu yana binta da kallo babu abin da yake kara rikita mishi lissafin irin manyan kayan alatin da ubangiji ya bata teams ɗinta ya bi da kallo da ta shimfiɗa mai su a kirjin shi ganin yadda suka yi manya kamar gidauniyar silba cikin rigar sun yi tsaitsai suna antaya mishi zagi da karfi ya sunkuce ta yayi kan gado da ita ya kwantar da ita bi ta ya taushe cikin fitar hayyaci da gushewar hankali hannuwan shi suka fara bin lallausar fatar ta suna zagayawa kowane lungu da sako na sassan jikinta zuwa wani ɗan lokaci ustas ya fara wani gurnani kamar bijiminsa ban san sadda ban san sadda na yanka da gudu ba na rufe musu ɗakin washe gari da asuba ustas ne ke saukowa daga kan step da gudu yayi kicin a ɗimauce dube-dube ya fara yi bai ga abin da yake nema ba da sauri ya shiga sto sai ga shi da buhun gishiri ya saba shi a kafada ya yi sama da shi har ɗakin aisha aisha da ke kwance shame-shame tana hawaye ta ɗago idanunta da suka yi kumburi ta zuba ma ustaz su da ke ɗauke da buhu a hankali ta ce hufi me za ka yi da buhun wannan Ustas ya ce sannu matata ba ke kika ce in kin shiga cikin ruwan zafi da gishiri ba za ki iya miƙewa ba to sallah ba na naga kin kasa yi ba. murmushi Aisha ta yi tana cije baki ta ce to sai ka dauko min buhu guda kuma ustaz ya ce ki hakuri dan kin same dan ki dan ki same shi a wadace ne ki abin da zaki Aisha ta ce kadan nake bukata bai fi cokali ɗaya ba ustaz ya ce ba matsala bari in bude miki sai ki ɗiba bude buhun yayi kana ya dauki Aisha ya kai ta toilet ya ce Allah ya miki albarka hakika babu yake Aisha babu wanda ya isa ya ce kin haifu haihuwa har biyu kuma samun irin ku kalilan ne cikin mata nagode Allah da ya min gata ya zaba min ke cikin miliyoyin nagode Allah da ya yi mini gata ya zabe ni a cikin miliyoyin mazaje ya bani ke gode Allah da ya ganar da ni gaskiya ke din hasken rayuwata ce ke din kyauta ce daga Allah mai girma Aisha ta yi kasa da kanta tana jin daɗin maganar shi cikin shagwaba tana turo baki ta ce to ai yanzu kamun rauni ka yi zaman gauranci ustas ya ce ustaz ya ce wash wallahi har na har na tuno a da sauri Aisha ta dade mai baki tana kukan shagaba dariya ya sanya ya ce to shikenan matata na daina ba zan sake ba ba kya so ko ina suna miki haduwarki da gwarzon namiji ko Aisha ta kai mai doka a kirjinsa daga baya ta jawo shi suka fada cikin kwamin wankan ustaz ya zabura ya tashi ya ce Aisha ai zaki babbake ni dan kika kara shiga birnin dadi ko dariya Aisha ta sa ta ce Ni na fara, wannan ruwan ma ai sun sha iska, dan dai kawai kana ragon namiji ne. Ustaz sai dariya ya ce, ke kin fi kowa sanin mijinki jarumi ne, tunda har ya iya ka da babbar giwa kamar ki, dan fa kina haifuwa kina shiga shi. Shi yasa, amma ni wannan na yi zaman minti ɗaya, ai sai dai ki ji ana ya sale abin. Dariya sosai Aisha ke yi, ta ce sai in yi jinyarka asirin ma'arafe? a rufe ce ai ba ta jinya nake ba yanda na ajiye kyakkyawar mata kamar ki a gaba na ina kallon ki kina kusa da ni a ce ba zan iya komai ba ai abin ba zai yi tsari ba Aisha dai dariya tana manta da abin da ke damunta sai da ya tabbatar duk wani ciwo ta manta da shi kana ya kyale ta ya kara mata wanka suka fito ya shirya ta ta yi sallah ti ustas ya haɗa mata ta sha ta koshi ya ba ta magani ta sha ya rungumo ta sosai a jikinsa take bacci yayi gaba da su dan dama ba su yi ba ba su farka ba sai karfe sha aisha ta fara tashi ta kalli agogo ido ta zaro ganin lokaci ya ja a hankali ta zame daga jikin ustaz ta tashi ta fita kicin ta shirya musu break mai sauki ta dan kakkau da fala dan fes yake ta dawo ɗakinta ta faɗa toilet ta yi wanka shaf shaf ta shirya cikin wasu kananan kaya riga da wando baki da 'yan halittunta sun bayyana ya bayyana su kamar za su fasa kayan karamar hula ta sanya a kanta kitson da aka mata ya zubo baya baki ɗaya tare da sanya tare tare da sanya turare da humra da ta fahimci tana fidda ustas hayyacinsa ta marza kaɗan a hannu kana ta feshe jikinta a hankali ta karasa wurin shi ta shige cikin jikin shi wani iriyar ajiyar zuciya ya sauke tare da kokarin buɗe idanun shi a hankali yake buɗe su ya zuba su cikin kyakkyawan idanuwanta da suka sha bakin kwalli da ta zuba mai su a hankali take hura mai iskar bakinta tare da cewa wannan kallon fa ustaz ya ci aishatu anya zan yi tsawon rai kuwa cikin wucewa da neman fitar hayyaci aisha ta zame shi daga jikinta ta zazzaro ido ta ce akan menene da zaka ce haka don allah ka daina kawo mana wannan magana cikin kyakkyawar rayuwar da muka fara wallahi abdullahi ji nake kamar yanzu na yi aure hakika ni ba kuɗi nake so ba kulawa da soyayya ita ce damuwata kashi Allah ya juyo min da hankalinka lokaci guda ka ajiye akida da ustazancinka kana kula da ni dan Allah ka bar maganar mutuwa ina so mai rayuwa mai daɗi mu yi tsawon rai mu ga yaran su sadiko farmashi ustaz yayi mai tare da kwalla yace Aishatu an ya sanki zai bani wannan damar kuwa ina jin fitinannen sanki a cikin zuciyata a duk sadda zan kasance da ke zuciyata wani irin duka take min kamar za ta bar muhallinta ta fito waje aisha ban san menene zan zama ba duk ranar da mutuwa ta yi mun yankan kauna ta ɗauke ki ta bar ina roƙon Allah ya sa kar in ga wannan ranar ya Allah na roke ka ko mutuwa zan yi ka sa mu mutu tare mu je aljanna mu yi sabuwar rayuwa da matata amin Aisha ta ce tana share hawaye tare da rungume shi a zafafe ta fara bashi sakonni masu zafi cikin lokaci ta gigi ta ustas ustaz ya burkice baka jin komai sai kukan da yake kamar na giwa bayan sun yi wanka sun shirya suka sauko kasa ustaz sai murmushi yake ya sake rungumo Aisha jikinsa sosai kamar zai kwace ta abinci suka fara ci Aisha na akan cinyarsa sai da ya tabbata ta ci ta koshi ita ma ta bashi yayi dam kana suka tashi ya kama hannunta ya ce mu je ki duba ɗakunan ki faɗa min abin da bai ba Aisha ta kalle shi ta ce komai ya min saboda ra'ayin mu ɗaya ne wallahi kayi kokari ka san gado na ban taɓa ganin irinsa ba Ustaz ya ce Aisha ba zan taɓa samar miki irin abin da kowa ya samu ba kamar yadda Allah ya yoke daban a cikin mata. Haka nake fata komai nake kasance na musamman. Daɗi ya kama Aisha ta yi tsalle ta haye bayan shi ta ce mu je to ka kai ni. Ustaz ya ce wash ko mu je ɗaki na ne. Aisha ta kai mai duka ta ce tsohuwa za ka mayar da ni ko bayan ban warke ba kuma kana nema ka kara. Ustaz ya ce har abada ba za ki zama ba za ki zama ba Aisha. wallahi daɗi gare ki kaman kamar aljanna ya faɗa yana sakin ihun shauki dariya Aisha ta yi ta ce kai ma ai na musamman ne gashi yanzu na ga ka iya abin ko ustaz yayi dariya ya ce a wuce wurin Aisha yanzu sabuwar rayuwa muke ta ce to ka kai ni mu je in gani in za mu dawo sai in mai doka ustaz ya ce kin amince kina iya ɗauka ta Aisha ta ce sosai ma Ka fi kowa sanin ina iya ɗaukar ka ko ban iyawa kai dai mu je ta faɗa tana kashe mai ido ɗaya dariya sosai ustaz ya ce tabbas in shaida ne matata jaruma ce haka ya zaga da ita tana goye a bayan shi tana mai shagwaba cikin so da kauna Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai na kunce sai mun haɗe da ku a kashi na gaba wanda zai zama shine kashi na ƙarshe insha Allah kuma huta lafiya